A wata takarda da babban sakataren yada labarai na ma'aikatar birnin tarayya, Antonio Gunlaye ya sa hannu, ta ce kwangilolin za su shafi samar da ayyukan tsaro ga tashar jirgin ƙasa ta Abuja da ababen more rayuwa na cibiyar sadarwa da kuma na'urorin lantarki. Kwangilar ta shekara biyu ce. Amma masanin harkokin tsaro, Kyaftin Aliyu Umar Babangida mai murabus, ya bayyana ra'ayinsa a game da kwangilar yana cewa ba maganan tsaro ko tsari na hanyar jirgin kasan ba wayanda suke zuwa suke sa kayan bama-bamai ma a wannan hanyar me tukuna aka yi da su guda nawansu tukuna aka kamo da su da waye da waye da waye saboda haka wannan maganan dai in dai ana so dai a ce dai malam buhari allah ya taya masa riko har lokacin da zai handin oba amma yanzu haka ina ji kaman gaskiya an yi sake an zaki yayi girma kuma ƙwararre kuma mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce matakin da aka ɗauka na nuni ne kamar akwai lauje cikin naɗi. Wannan shine abin da yake nuna wato kutun gwila da kuma bayyanawa a fili da tabbatar da abin da muka sha faɗa. Yaya ma aka cika da cewar jami'an tsaron da sojojin ne za su yi ballantana a ce wani kamfani ne wanda 'ya'yan Najeriya za su iya ɗaukar wannan. Wannan kuskure ne kuma gaskiya abin Allah wadai ne abin takaici ne. To ya za a yi da Lagos zuwa Ibadan ya za a yi da Kaduna zuwa Kano zuwa Daura zuwa Maraɗi da ake tunanin za a aiwatar akwai lauje cikin naɗi gaskiya amma ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ganin an daina sace mata ana garkuwa da su musamman a jihohin arewa maso gabas hajiya aishatu abdullahi ta yaba ne da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka. Labari ne mai daɗi. Ai yau ko da an samu kin ga wannan tafiya da mutane kowa ya tsorata a hanyar nan. Yanzu akwai kowane na san sun daina zuwa Kaduna karaf ɗinta. Suka ce yanzu ba dai an samu wani hanya ba. ba inda za su yi su tafiya kuma kin ga aka samu tsaro ko Allah na in insha Allahu na dai taɓa ji ministan an ya faɗa da bakinsa cewa za a samu tsaro wanda zai zama permanent mun ma muna nan muna addu'a kuma muna neman Allah ubangiji ya kuɓuto da sauran da suke hannu wanda suka shiga suka fito kuma su ma Allah ya sa su koma rayuwarsu kamar da Allah ya kare mu ya kawo mana saukin wannan bala'i kuma ubangiji Allah ya sa a samu kariya na ƙarshen ƙarshe. Matakin ya zo ne watanni biyar bayan da 'yan ta'adda suka kai hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna suka sace mutane da dama tare da tayar da bam akan hanyar jirgin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.